jariri yawwa kina jina yau juma'a kin san kamar yadda aka ce yau juma'a ne ranar da muke neman taimako to ina son kokarta in je masallaci saboda kin san yau da muke neman taimako saboda in ban je ba wannan kwamitin masallaci ana iya yin iya hege a bada kuɗi in naje a ce ga a'a ga abinda aka bada kuma alhalin ina su boye kin yi ko to da aka yi kin ga kuma ga sallah yayi yawwa duk abinda aka samu ai kin ga sai har cincin sai kin mara sallar nan yawwa kin san duk da kasance wannan ragon da yana nan ko yawwa to masha Allah baran je baran je masallaci me yake dafawa ne mu dai gani dai assalamu alaikum. assalamu alaikum. assalamu alaikum. assalamu alaikum. malahu Malahuri nan. eh mai eh, malahu baya nan ne. yana nan gashi bara in je bara in bara in an ta yau bara in je bara in mutum ne za mu iya shigowa a gashi nan zuwa a ni sun shigo kin ga abinci wallahi tallahi sun shigo ba su ba su ba wanda bara in shigo to shi kin dawo lafiya yawwa akan maka ai kawai ga muna shashage ka magana ce yau a'a mu muje muje wajen mu je mu saboda mi baka son ayi a mu ta to duk abin da za a ya kamata a tsaya a yi magana ana ganin saboda Allah ka duba ka ga yadda ya lalace lokaci ya yi da za mu sake henti yanzu ne menene matsalan da kwaminci take yawa mu babban matsalan eh. kaga dai na farko tsakani da Allah ba zan koyi maka ba ni ban ci amana ba ban ci amanan masallaci ba ban ci amanan kwamitin masallaci ba zai yi kana ma'ajiyar masallaci ka yaudare mu ba a'a ni aka ce muku da waye mun sharin nan inna lillahi wannan ai da me aka kai dan sokoto har sakwata da me aka gashi. ni nan ga ido na marara marara na ka jawo rago dan sakwata da gidanka dakata da Allah ina ka samu kuɗi dakata da Allah sakan sokoto wannan ai cin amana ne yanzu da girman ka babu wanda ba zai iya a cikin nan muna kokari mu raya dakin Allah saboda Allah da wai eh, nace nawa ne ma kudin naira 20 ne naira 160 ne kudin kudin da aka tara kware kuwa a rubuta ma yake a rubuta an ne ke rubuta sai a rubuta abu labar ya goge na gode sai ka ce wai wai da ma ba naira 20 bare ba naira 20 ba to wallahi ina jin kudin nan dai ta zama naira 20 ka ganta ne ka zama naira 20 eh. to shi kakka mai da mutane kakka mai shi mu ɗan iska da ba mu san abin da muka ni abin nan ba mamaki Ni ka gani wallahi ina cikin bacci kawai ta daga ma da. duk abin da zaka kai babu Allah to a dakata ina zuwa naira biyar naira biyu mutane su fara ni ba cinye ba kuma ragon laye daga gani da Allah ki dare ina tare dakata mallan da dakata mallan ayi hakuri dakata ayi hakuri ina ina zuwa ina ina na sokoto ku dakata kai da Allah hukuma za ta shiga tsakanin mu haka take ka ci hakkin al'umma ku sake shi ku sake dan Allah kai da Allah kau kai sanda kai da Allah kai kai na fanka in dai maganar rashin hankali ne aka ce dan sakwato ai magana ta kare kai ko kakka sha hannu mu hauka mu mi haka ni ka ce mu mi ka ni a ya hakuri da Allah akwai wuka abu ka ya hakuri guda hakuri dan girman Allah mu tsaya mu yanka wallahi ka kaka dakata kar ka yanke shi amma ka tabbatar cewa hukuma za ta neme ka akan wannan to ka eh, dawo da su ka dawo da su ka dawo masa da kuɗi ko ba ka bane ba ashirin ce to za ka gada musu bayani a can wallahi ko ka ba da kuɗin nan ko mu yi mayan karago a a karka yanke shi da sai mu da shi wallahi malladan wannan wannan al'amari ina ganin sai mu rubuta